Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma ka iya kama mu tashar VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya ta ce yanzu haka ta kusa kammala shirye-shiryenta na ƙaddamar da tashar jiragen ruwa ta kan tudu a jihar Kaduna. haka kuma rundunar 'yan sandan jihar taraba ta kama wani dattijo wanda ya kashe wani yaro karami ya kuma sara shi gunduwa-gunduwa domin yin magani bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su za kuma kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba wanda usman ahmad kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka donald trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallaman daraktan hukumar bincike ta fbi james comey yana cewa ai baya aikinsa ne kawai ila. wato baya aikinsa da kyau trump ya yi wannan hurici ne a ofishinsa a jiya laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen amurka henry kissinger kafin nan trump ya faɗa a shafinsa na kafar twitter cewa kowane ɗan republican da na democrat da ke a washington sun yanke ƙauna ga comey a cikin jerin sakonnin twitter da ya dora a shafinsa trump ya ce wanda za a nada a madadin komi zai yi aiki mai inganci ya dawo da hukumar fbi mutuncinta da kuma darajarta shi ma mataimakin shugaban kasa mark pence ya kare matakin shugaban kasa a jiya laraba yana cewa mataki da trump ya dauka ya dauke shi a kan lokaci da ya dace kuma ya ɗauki mataki da ya dace kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ke binciken alakar gwamnatinsa da kasar rasha shugaba donald trump ya amshi bakuncin ministan harkokin wajen rashar sergei lavrov a fadarsa ta white house don tattaunawa da ta mai da hankali a kan siriya trump ya shaida wani malabarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da lavrov a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen kasar henry kissinger a ofishinsa na oval shugaba trump ya ba da ƙarin haske akan tattaunawarsa da babban jami'in diflomasiyyar rasha ɗin ya ce ina ganin za mu cimma jituwa sosai akan batun siriya ya ce ko shakka babu ana samun nasara sosai da sosai za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi ziyarar ta lavrov ita ce ta yi sanadiyar babban ganawa da trump ya yi da babban jami'in rasha tun lokacin da ya ɗare kan shugabancin amurka kuma ziyarar ta zo wata ɗaya da shugaban ƙasar yake ya alakanta ƙasashen biyu na cewa za su iya faɗa cikin rudani da yake hira da manema labarai a ofishin jakadancin rasha bayan ganawar sun lavrov ya ba da cikakken bayani ya ce mun tattauna ne akan shawarwarin da ke ƙasa game da batun hana yaduwar yaƙi zuwa wurare a siriya waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban turkiya rajab tayyib erdogan ya ce za su sa kafar wando ɗaya da shugaban amurka donald trump game da shawarar da amurka ta ɗauka na ba mayakan kurɗawa kayan yaƙi idan suka haɗu a nan washington a mako mai zuwa erdogan ya faɗa a jiya laraba cewar a wannan yaƙi da ake da isis da ake kiranta da'ish a larabce ba daidai ba ne a ba wata ƙungiyar ta'addanci ta yi ya ce wannan mataki zai iya jefa siriya da yankin baki ɗaya cikin hadari mayakan kurdawa na kungiyar ypg su ne masu dakaru ƙwararru a yakin da ake yi da kungiyar isis a siriya sai dai turkiya tana ganin mayakan na da alaƙa da kungiyar ma'aikatan kurdawa ta pkk mai adawa da gwamnatin turkiyar turkiya da amurka sun ayyana kungiyar pkk kungiyar ta'addanci ministan harkokin wajen turkiyya melfut kasbogo ya ce duk wani makami da za a ba kungiyar mayakan kurdawan ta ypg za ta zama barazana ne ga ainihin turkiyar daga karshe an rantsar da general james a jango a jiya laraba a matsayin hafsan sojin sudan ta kudu kwana guda bayan da shugaban ƙasar salva ya sallama tsohon shugaban sojin janar paul malong ba tare da bayani ba Ajango ya ce zai yi aiki tukuru ya aiwatar da tsare-tsaren da ke kunshi a cikin yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Babban alkalin ƙasar ne ya rantsar da Ajango a fadar shugaban ƙasa a cikin tsauraran matakan tsaro gaban wani ƙwarya-ƙwarya taron jami'an gwamnati. daga bisani a jango ya faɗa manema labarai da suke jira cewar yana sane da cewar yakin da ake gwabzawa ita ce babban kalubale da ke addabar sudan ta kudu ya ce wani babban aiki ne ganin ƙasar tana yaƙi da kanta da kanta amma idan muka yi amfani da jami'an mu wato abokaina ina kyauta da tan su mutanen za su suka cancanta a kakakin shugaban ƙasa anthony wake ya kwatanta a jango da ƙwararren soja da ya kwashe tsayin rayuwarsa yana bautawa ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. toma Madala biyo bayan kwashe kusan shekaru uku ana aikin gina tashar jiragen ruwa ta kan tudu a jihar Kaduna nan ba daɗewa ba za a ƙaddamar da ita. Isa Lawal Ikira na da ƙarin bayani. Hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Nigeria wato Nigerian Shippers Council a turance ta ce yanzu aka ta kusa kammala shirye-shirye na ƙaddamar da tashoshin jiragen ruwa na kan tudun nan da za a rinka kawo kayayyaki daga ƙasashe kai tsaye. da yake jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan ziyarar gani da ida da ya kawo tashoshin jiragen ruwa na kan tudu wato inland dry port babban sakatare a hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Nigeria Malam Hassan Bello ya ce sun gamsu da shirye-shiryen da aka yi zuwa yanzu. A tuntuni mun sha aiki kan wannan ayi shekara biyu ko uku ana gina wannan tasha ɗin. To yau Allah ya kawo mu mun ga cewa an zo lokacin za a kadama. Don yanzu ma ana kawo kaya. Kuna ganin ga taragon jirgi ya zo ga motoci can ana kawo kaya a wannan tasha. So shine za a kaddamar ita. mun kiyasta cewa za a samu da farko za a samu aiki ma mutane kamar dubu biyu da dari biyar sa'annan kuma wasu wajen dubu uku za su amfana abin da ake ce ma indirect employment in wannan tasha ta fara aiki in allah ya so wannan tasha za ta rage cinkoso za a rage ah, sace-sacen kaya a tasha da sauran abubuwa don abubuwa in ka duba idan muka zagaya akwai abubuwa da aka tanada saboda a rage wayannan abubuwa din. Malam Ismail Yusuf shine shugaban kamfanin da suka yi haɗaka da gwamnatin tarayyar Najeriya domin kula da wannan sabuwar tashar tudun da za a rinka kawo kayayyaki daga wasu sassa na duniya zuwa wannan jiha ta Kaduna. Kuma ya ce nan ba daɗewa ba za a ƙaddamar da wannan tasha ta Kaduna. Ba yanzu ne sa fara ba, amma Faris sun sa fara. Saboda me? Saboda mun so minista zai zo ya duba abun da mun sa in ya ce ya yi daidai shi ne samun fara aiki da consultant da namu musan ko nawa mutane samun fara employing tun da an gama an shirya da sa fara business na dry port maybe in the next two months eh, da wata biyu. Shi ma dai shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa shiyar jihar Kaduna Malam Muhammad Gazali Abdulsalam ya yi ƙarin haske game da wannan tsari na samar da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu wadda za a ƙaddamar da ɗaya a nan jihar Kaduna. Mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba. Idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana so exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je Lagos ba. duk abin da za a yi a lagos a port din lagos to a nan tasha na kaduna ma za a yi amma ta yaya za a rinka ɗauko wannan kaya daga iko zuwa wannan tudu a nan kaduna akwai 'yan transporter masu giragen sufuri da za su yi amma muna son shi eh, gwamnatin tarayya ya tammaka wajen girgin kasa kasan idan aka samu gurin kasa za mu samu sauki menene riba da su 'yan kasuwa da kuma al'ummar wannan kasa za su samu to maganin a je lagos bata taso ba kenan idan ka je lagos za biya kudin girgin sama za ka biya kudin otel da sauransu to duk waɗannan kudaden a nan kaduna ne za a yi ana sa ran dai idan an kaddamar da waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su taimaka matuka wajen samar da ayyuka da kuma shigo da kaya ko fitar da su cikin sauki isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gai da na ikara, kafin mu je ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya. da yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne da za mu leƙa jihar taraba inda 'yan sandan jihar suka samu nasarar kame wani mutum da ya hallaka wani ƙaramin yaro ɗan shekaru hudu da haihuwa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani shi da wanda aka kama mai suna abubakar abdulkadir mai kimanin shekaru hamsin da aka fi sani da sambo wanda ke zaune a ƙauyen alingora da ke cikin ƙaramar hukumar ado kola dubunsa ya cika ne bayan da ya kashe wani ɗan ƙaninsa mai kimanin shekaru hudu da haihuwa kana ya daddatsa shi gunduwa gunduwa kafin daga bisani ko ya dafa wani sassan jikin yaron da ya kashe mr yakubu inana babas da ke zama kwamishinan yan sandan jihar taraba ya kuma bayyana yadda aka cafke wannan dan taliki mun kama wani mutum shi kuma yaro ne ya bata ana neman yaro yaron kuma na kanisa to da suka gaya mana muka shiga bincike mun samu ya a shi ya kashe yaro shekara hudu ya kashe shi ya daddasa shi ya babbaka shi to ba mu san manufansa ba ko zai ci ne ko kuma zai kai wani wuri ne to amma bincike zai nuna mana to sai dai kuma da yake amsa tambayar manema labarai wannan dattijan abubakar abdulkadir ya ce ya ko dafa naman yaron nema ma domin ya yi magani da shi abubakar abdulkadir a ban kashe ba ya mutu ne da sai na gugunta lana sa abu da da niyan sarrafa gargajiya wani gargajiya ne maganin magunguna daban-daban tunda ya riga ya mutu kuma nawa ne ba na wani ba a wannan gidan na bunne yara ya kai uku da ana kara ilimi ne ana gane wasu abubuwa shi ya kai ni wurin baya ga wannan ma rundunar 'yan sandan jihar taraban ta ko samu nasarar bankaɗo wani maɓoyan ta gari da suka da masu garkuwa da mutane da kuma 'yan fashi da makamin da ke addabar jama'ar jihar kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ke cewa akwai kuma mafasa da masu kidnapping har yanzu a wani gefe su kuma shugabansu mai suna yakubu umar ɗan shekara 27 wanda yana tare da jama'an da sun kai wajen goma sha hudu wasu su mun kama mutum goma sha hudu tare da shi wasu su sun gudu sun bar mana kasa jihar Tarabade na mako cikin jiyon da ke fama da matsala masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yanzu batun da ku kwamishinan 'yan sandan jihar ma ke cewa suna nasu kokari a yanzu. Muga shi 'yan sanda mun tashi a tsaye musamman shi babban mu shi wato shi aji ya ba mu umarni domin mu kafa wasu sashi wanda musamman su ne na neman kama irin masu aikata wannan halaye na kama mutane suna garkuwa da shi cewa sai sun kawo kudi a sake to yin haka mun sami nasara da dama wasu nasarorin shine na na ambata don akwai lokacin da wasu kuma mun kama an sami kudaden da sun karba a wajen 'yan kwan victims nasu kwamishinan 'yan sandan jihar taraba kenan mr yakubu nana babal ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. A gai da Ibrahim, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu haka agonmu na cewa karfe uku da minti goma sha hudu na dare. Ga Usman Kabara da maimacin shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da injiniya Muhammad Musa Zaria wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna wato Nuhu Bamalli Polytechnic. wanda kuma injiniya ne wanda ya kware a bangaren kwamfuta ko in ce na'ura mai kwakwalwa ta bangaren cyber security wato datsa kutse a na'ura mai kwakwalwa na satar hanya. inda ya tsaya inda ya gaya mana cewa ya taimaka ma matasa da dama musamman masu nakasa muna da labarin wata kungiya da ya kafa wacce take ba yadda aka saba ji ba menene kuke yi a zaria wanda kuka bambanta ne da sauran kungiyoyin nakasassu ko mutanen da suke da bukata ta musamman a wurare ko yan boko ko ba yan boko ba shin me kuke yi wato zaria binni ne na ilimi kamar inda jama'a suka sani cibiya ce ta Ahmadu Bello University da sauran manyan makarantu. Mm. To kasancewa na wanda ke zaria na kan ji zafi ga 'yan uwana na kasassu na fito ni za na aiki kuma in gan su suna bara a gidajen mai da sauran gurare duk da ganin irin professors da daktoci da manyan sarakai da manyan masu hali da manyan 'yan siyasa da ake yayewa da kuma wa'inda muke da su 'yan zariya da wanda suke shigo suka ci albarkatan zariya babu wanda yake kulawa da al'amarin da ya shafi wa'innan mutane wannan ya sa ne tunani a matsayina na ɗaya daga cikin nakasassu kuma wanda muke zariya mai kishi sai muka kirkiro da abin da hmm. za mu cire nakasassun mu akan titi a bara ta hanya mafi sauki mm. kaga yanzu da yawa gwamnatoci musamman na kaduna ana ta so a hana bara a yaso a yi doka amma abu ya gagara me ma za a yi nakasassun mm. a taimake su don su zauna da kansu mm. to mun bi mun bi ba da shawara abun ya ci tura wannan sa na dawo kawai na ce to ni tun da ina da idea kuma akwai bukatar mai implementing ideas kila ko Allah zai sa wasu shi koyi don Mm. a fahimci inda muka dusa mm. wallahi muka zo mutum ashirin da biyu cikin nakasassun muka mm. hada cooperative muka yi mata rijista sai muka zo muka ɗauki yanzu haka muna da sai muka raba abu biyu da ɓangaren sana'o'i da ɓangaren karatu akwai ɗalibanmu yanzu a nuhu bamalli polytechnic akwai su a secondary schools da yawa wanda suke karatu wannan kenan kaga mun yi nakin din su bizi mm. wurin zuwa makaranta ba masu da lokacin da za su je su bara eh to ake daukar nauyin su misali sannan kuma akwai bangaren sana'o'i da muke yi yanzu na hannu eh. wanda na kasassun mu suke kera abubuwan kuma su ke siyarwa hmm. a dokanmu in ma za sai wani abu a wurinmu sai dai ka biyu ta hannun da mu ka saya hmm. saboda burin mu shine ne makin ɗinsu kowa ya zama yana transaction na business in one way or the other mm. kafin mu yi wannan algafta malam sai da muka yi survey muka yi bincike mm. muka ga cewa abin da suke samu a baran nan naira ɗari biyu ne ɗari uku ɗari hudu wanda ya sa'an gaske ne ɗari biyar a rana mm. sai muka ga to ka hana mutum bara dole sai ka ƙirƙiro da abinda da zai mayar mai da makwafin abinda da yake samu daily sai muka ba muka duba mu sai muka ga menene kullum a gidajen mu ake bukata Mm. sai muka lissafo abubuwa kusan guda shida mm. ɗaya daga ciki shine kayan sawa na mata mata manya da na yara mm. idan na nuna maka irin kayan da muke yi wallahi aka ce maka daga waje aka shigo da shi za ka ɗauka daga waje aka shigo da su kuma locally made ne with our local product a zariya muke yin su kuma alhamdulillahi yanzu abin da muke so don mu faɗaɗa abin mu ɗauki eh, ai mu ba kanmu aiki mu biya kanmu albashi farko yanzu muna so product ɗinmu kayanmu ya baɗe ciki da birnin zari local government gaba ɗaya idan muka ci nasara nan da wata uku zuwa hudu to sannan kuma muna da next plan inda za mu covering zone one na kaduna state local government takwas mm. kaga idan yanzu mun yi projectin nan da wata hudu za mu iya samun mana mu guda ɗari aikin yi mm. in dai bukatar mai biya normal mm. so in lokacin da muka yi covering local government takwas na zone one kaga za ka yi multiplying numbers din saboda dole ne employing wa'ancan nakasassu da ke various local government takwas nan mm. na zone one da haka da haka muke projectin nan da shekara ɗaya zuwa biyu insha Allah mu mamaye duka jihar Kaduna state daga nan kuma a hankali a hankali zuwa arewacin arewacin Najeriya kuma a tsarin mu shine nan da mm. shekara hudu mm. muna so in Allah ya yarda magana kasasu a akalla hamsin zuwa sittin graduate mm. tun daga masu wato dama inda nake sa in kai ka kenan a maganar eh. makaranta ka ce dama akwai masu koyon sana'a yawanci eh, koyon sana'a da sauki amma makaranta daukan nauyi eh. kaga muna godiya ga hukumar makarantar Nuba Mali Polytechnic mm-hmm. muna da institutions ha institution a zaria sun kai guda goma amma mm. wallahi ita kaɗai ne take ba da haɗin kai mm. don wallahi yana mai tabbatar maka da cewa yanzu mun yaye na su wanda suka gama hnd sama da mutum ashirin mm. kuma a yanzu haka akwai sama da mutum talatin ko arba'in waɗanda suke karatu kuma duka da tallafi da gudunmuwa na hukumar makaranta to kaga idan muka samu haka a Bello University muka samu haka a FCE Zaria muka samu haka a mm. NITT da sauran makarantu na higher institution da ke Zaria. Mm. Wallahi yana da tabbatar maka za ka ne sai ka in ka zo kana neman graduate na kasa su za ka neme su da yawa. Kuma mm. tun farko da a ce an ɗauki irin program ɗinnan da muke yi a Zaria. Da ba za ka ga wannan ƙasashe na bara ba dan da wuya ka ga HND holder ko BSc holder degree mm. a ce ya fito titi da kasashe yana ba. Misali masu son su irin wannan hikima saboda ganin cewa an faɗaɗa ta a jihohinmu misali. Za su yi tunanin to ta mm. ina ne kuɗin shiga zai fito inda za su siyo kekunan ɗinki kila su siyo kwamfutoci kila su siyo ah, taraktoci in noma za ka koya ko makamancin haka. Ta yaya? gaskiya kaga mutanen mu suka ce za su tsaya su dogara da wai a basu loan gaskiya muna facing discrimination wurin bankuna da sauran wato tsangwama da tsare da gwamnati ma gaba daya muna bambancin wariya wata mm. kar kuka ce ku na su ne sai aka ai ba za ku iya ba ko kala mm. wannan yasa kawai muka siyi yadda muka yi mm, da dubu uku ne muke karban kuɗin goma tsakanin mu kuma one of dokanmu shine ba za ka yi bara ba za ka biya mm. dubu uku dubu biyu ka saka jarin ka na kasuwancin da zani mm. sannan dubu ɗaya kuma ka ce kuɗin fom mm. kuma duka ana haɗawa ne a samu a juya a investing a abubuwa guda shida da muke yi kuma abin da zai baka mamaki wallahi da yawa yanzu mambobin mu za ka ga mata ne da za ka ga mata guragu sun fi kowa jinsin mutane wahala za ka fahimci cewa in ka je gidajensu da sauransu za ga suna fesin wahala gomma namiji zai iya fita ma ya je ya bara Mm, amma matan mu su abin tausayi aikace aikace da matan mu gurago suke yi da mm. abubuwan da suke hadawa da tsarin da muke yi wurin sai da abin mu da kanmu saboda mu samu kuɗin shiga kaga yanzu bari baka misali mm. akwai wani masallacin juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba akwai wani abu da muke producing muna kiran shi toilet cleaner To abin tsabtace bayi. Sai muka nazari wato abin wanke bayi. Mm. Sai muka yi nazari muka ga muna da masallatan juma'a da yawa a Zaria. Mm. Sai muka ga kowane masallacin juma'an nan yana da bayi. Mm. To sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara bada da gudunmuwar sadaka fi sabilillahi. A gani. kana fahimta sai kuma muka zauna da limamai da 'yan kwamiti masu kula da waye muka ce to da Allah idan za ku sai abin wanke bayi mm. mu ku ba wa kungiyar mu na kasassun da nake yin wannan abun mu rika kawowa mm. wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba sadaka sun yi amfani da shi mm. kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga raguwan na kasassu a masallatai suna tashi don ma da su tashi su ta muku bala ana koran su ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke yi mm. saboda masallacin na rika amfani da shi mm. da za ga ana tara naira ishirin ishirin sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi mm. in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kai mana sabulu to mu kuma har wanda za su yi mana sabulun nan kaga sun amfana mm. kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara mm. kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da kungiyoyin jama'atin nasarar islam mm. da kungiyoyin izala da ɗariƙa. injiniya musa zaria sai mu ce sai allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya cikin wannan tattaunawa da muka faro da kai yanzu kan a madadin dukkaninku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie leathers gresham da shi kanshi bakon namu usman na ahmad kabara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya a gaida na kabara yanzu kuma ga baya kubu zai dawo mana shirshin jaridan kasar ghana zan fara shirin jaridu da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewar shugaban kasan ghana na adudankwa a kufa ado ya yi kira ga waɗanda za su yi kasuwanci a wata sabuwar kasuwar zamani da aka buɗe a birnin kumasi da su sayar da kayan da ake yin su a cikin ghana jaridar daily graphic ta ce shugaban ya ba da shawarar cewa abin farin ciki ne kafin ƙarshen wannan shekara kasuwar da sayar da kayan da ake yin su a cikin ghana kashi 20 cikin ɗari na baki ɗayan kasuwancin da za ta yi jaridar daily graphic ta ce shugaban ya yi wannan kira ne a lokacin da yake jawabi wurin buɗe kasuwar a jiya laraba inda ya gargadi 'yan ghana da su inganta kayan da suke yi sai kuma jaridar daily guide wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar shugaban kasa a kofa ado ya aike wa zababben shugaban kasar faransa saƙon barka jaridar daily guide ta ce shugaban na ghana ya gargaɗi emmanuel macron da ya karfafa alaƙar ghana da faransa da ma afirka baki ɗaya kamar yadda magabatansa suka yi jaridar ta ce a cikin wasikar da ya aiki masa shugaba a akufa ado ya yaba wa macron tsohon ministan tattalin arziki na ƙasar faransa da gagarumin nasara da ya yi a zaben zagaye na biyu a ƙarshen mako hayyar jaridar delegate ta bugo a shafinta na farko cewa wani lauya ya karyata cewar tsofaffi 'yan gidan yari na guantanamo guda biyu da ke zaune a ghana za su ci gaba da zama a cikin kasar har tsawon shekaru biyu abin zai fi haka jaridar deliga ta ci gaba da cewar a cikin watan janairun bare ne ma'aikatan harkokin wajen kasar ghana ta ba da sadarwar karɓar waɗannan mutane guda biyu da suka haɗa da mahmud umar muhammad bin atif da kuma khalid muhammad salif aldubi bisa wata yarjejeniya tsakanin ghana da amurka a cewar jaridar Daily Guide wasu 'yan gada guda biyu sun kai gwamnati kotu game da karɓar waɗannan 'yan gidan yarin wanda aka alakanta su da ƙungiyar ISIS. Jaridar ta ce kotun kolin ƙasar ta ajiye jiya Laraba goma ga watan Mayu za ta yanke hukunci akan waɗannan mutane amma kuma kotun ta dage hukuncin sai an warware wasu batutuwa da ake ganin suna da nasaba da hulɗan Ghana da Amurka. Jaridar Daily Graphic ta ce lauyan waɗanda suka shigar da ƙaran ya ce shekaru biyu da gwamnati ta ce tsofaffin 'yan gidan yarin za su zauna a Ghana ba gaskiya ba ne za su fi hakan. da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma makeri sashen hausa na muryar amerika a gaishe ka yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna gamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun a yau na fito ne na yi addu'a fatan alheri da shugaban kasanmu muhammadu buhari a bisa wani da ya yi birnin ingila don neman lafiya da fatan allah ubangiji ya kara masa lafiya allah ubangiji ya ka fara ce wannan jinya da yake yi assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa kan tsanar shirin tilofar gamin najeriya ina so in yi amfani da wannan dama kuma kokina ga gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin najeriya da 'yan majalisun tarayyar najeriya da 'yan majalisun jihohi da sauran sanata sanata mutum na faɗi tsara na wanka ba a ɓoyon cibi fa kar su manta da alƙawarin da suka ɗauka lokacin zaɓe cewa za su kyauta wa talakawan najeriya ba tare da sun ba da kofi sun kawo ba talaka su kai su suka zaɓe su amma suna yawo da talaka da talakawan najeriya ina amfani da wannan dama ba bugu ba zagi ba jifa kuma rike ƙuri'a mu yancin mu ranar zaɓe mu zo mu amfani da ita duk wanda muka so mu zaɓa sai mu zaɓa wannan karan ba magana a magana saka. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau Allah ya tsara gina Muhammadu Buhari lafiya ya dawo ya ci gaba da yaƙi da cin hanci da rasawa da ike da azzaluman Najeriya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya dauka na sallamar daraktan hukumar binciken FBI James Comey yana cewa baya aikinsa da kyau kawai ne. kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ake da ke bincike alakar gwamnatinsa da kasar rasha shugaba donald trump ya amshi bakoncin ministan harkokin wajen kasar eh, rasha da ake kira sergey lavrov a fadarsa ta white house don tattaunawa akan abin da ya fi mai da hankali akan siriya shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce za su kafar wando da donald trump idan suka haɗu a nan amurka to a gaishe ka masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya taya na gabatar da shirin sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau Mr. Reg nisar fili hashin gumil ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu salamu alaikum